صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na yamma kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau ra'ayoyin masu sauraro mata a cikin al'umma an so shin fikewu da kuma shirin mu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma bakwai ga watan maris na shekara ta 2023 24 ga watan sha'aban na shekara 1444 masu wadai kun san cewa shekaru 1387 da sa gabata a ranar irin ta yau 17 ga watan maris na shekara ta 636 miladiya bayan fatattakar romawa musulmi sun mamaye birnin kudus bayan bayyanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa an yakin farko tsakanin musulmi da romawa a yankin bahar maliya ta arewa a zamanin halifa umar sojin musulmi sun fatattaki romawa tare da 'yantar da kudancin palestino bayan wannan shan kashi sai sarkin roma na lokacin ya aika da dakaru masu yawa zuwa palestino amma a yakin da aka yi sojojin musulmi sun sake samun galaba akan romawa kuma a ƙarshen yakin dai an kashe kwamandan sojin roma kuma musulmi sun mamaye birnin damascus tun daga wancan lokacin ne dai musulmi suka zauna a palestino da sham amma a lokacin halifanci na 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare ne na dolar fatimiyya ta masar tun daga shekara ta 1997 miladiya kirsoci suka fara yakin salibiya domin kwashe birnin kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin biyu da ƙarshe da shekara ta 1250 miladiya salahuddin al-ayubi ya 'yantar da birnin kudus daga nan ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na daya sojin birtaniya sun mamaye dukkanin palestino kuma tun shekara ta 1948 ne banda birtaniya ta da kai da yahudawan sahiyoniya ta mika musu palestino domin kafa isra'ila a matsayin daular yahudawa a palestino kazalika yahudawan sahiyoniya sun mamaye birnin kudus a yakin su da larabawan shekara ta 1967 to amma al'ummar musulmi da ke palestino waɗanda suka mallake wannan ƙasa suna ci gaba da yakar sahiyuniya 'yan mamaya domin 'yantar da ƙasarsu musamman ma dai birnin kudus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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madala yanzu kuma ga labaran duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya yi kira ga 'yan ƙasarsa a wajen ƙasar kan cewa kada su manta da kasarsu kasashen rasha da saudiya za su ci gaba da mutunta bukatar opec plus na rage haƙar ganga miliyan biyu na ɗanyen man fetur a kowace rana sannan a ƙasar senegal kuma za ku ji cewa shugaban wata jam'iyyar adawa ya bayyana a gaban wata kotu tare da haddasa tashe-tashen hankula a daka babban birnin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya yi kira ga iraniyawa mazauna kasashen waje da kada su manta da ƙasarsu ko al'adun kasar ya kuma buƙace su da su dawo ƙasa wa'anda ba za su iya dawowa kuma su zuba jari a cikinta kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka ne a wani taron sabon shekara na iraniyawa da aka gudanar a nan birnin tehran iraniyawa mazauna ƙasashen waje da dama ne dai suka sami halartar taron shugaban ya ce yana ɗaukar dukkanin iraniyawa da suke zaune a kasashen waje a matsayin 'yan ƙasa don haka kada su bar 'ya'yansu su manta da al'adu da kuma halayen mutanen ƙasar banda haka shugaban ya ce ya buƙaci ma'aikatar da abin ya shafa da ta samar da wasu hanyoyi na dawowar iraniyawa daga kasashen waje zuwa ƙasarsu don ƙasa ta amfana da irin ilimi da kuma kwarai wanda suke da shi ko kuma dai su zuba jari a cikin ƙasar. babban sakataren hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na ƙasar iran da kuma babban sakataren hukumar yaƙi da kuma kula da al'amuran miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya wato unodc a birnin vienna sun rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin su kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto iskandar momini shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na jumhuriyar musulunci ta iran yana cewa kowa ya san matsayin jamhuriyar musulunci ta iran a yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya don haka yarjejeniyar shekaru biyar da suka a hannu a majalisar ɗinkin duniya don yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma jinyar wa'anda ƙwayar ta cutar wani ci gaba ne sosai ga ƙasar iran a nata bangaren shugaban hukumar kula da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya gada wali ta yi maraba da wannan yarjejeniyar ta kuma ƙara da cewa tana fatan haɗin kai da ƙasar iran wacce ta fi kowace ƙasa yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya wani babban ci gaba ne ga hukumarta a ranar litinin da ta gabata ce dai aka fara taron shekara-shekara na yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya taron wanda hukumar unodc ta shirya a birnin vienna na ƙasar austria ya sami halartar wakilan ƙasashen iran da wasu ƙasashen duniya da dama ministan makamashi na kasar saudiya abdulaziz bin salman da mataimakin firaministan kasar rasha sun kara jaddada matsayinsu na mutunta buƙatar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opec da ƙawayensu na wajen ƙungiyar wato opec plus na rage haƙar ganga miliyan biyu a kowace rana har zuwa ƙarshen shekara da muke ciki wato ta 2023 tasharar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto jami'an gwamnatin kasashen biyu suna faɗar haka a wata haɗuwa da suka yi a birnin riyadh babban birnin kasar saudiya a jiya alhamis kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar saudiya was ta ƙara da cewa bin salman da alexander novak sun tattauna al'amura da dama da suka shafi kasuwannin man fetur a duniya da kuma yadda za su samar da daidaito a farashin danyen man fetur a kasuwannin bisa yadda kungiyar opec plus take bukata kafin haka dai mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka kan al'amuran tattalin arziki ya yi kira ga kasashe masu arzikin man fetur daga ciki har da kungiyar opec su ƙara yawan danyen man fetur da suke haƙa a kowace rana don rage farashinsa a kasuwannin duniya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya bayyana cewa babu saɓani tsakanin mutanen ƙasashen syria da kuma turkiyya amma matsala ita ce siyasar gwamnatin ƙasar turkiyya ta mamayar ƙasar syria tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto shugaba Asad yana faɗar haka a jiya Alhamis a ziyarar aiki da ya kai birnin Moscow ya kuma ƙara da cewa siyasa ce ta fi damuwar shugaban ƙasar Turkiya wato Rajab Tayyip Erdogan a halin yanzu. ya ce mu kuma mamayar ƙasarmu da amurka da kuma turkiya suke ci gaba da yi ita ce matsala a wajenmu don haka a duk lokacin da gwamnatin ƙasar turkiya ta janye sojojinta daga ƙasar syria a shirye yake ya gana da shugaba erdogan har ila yau shugaban ya kara da cewa ziyarar da babban hafsan sojojin ƙasar amurka ya yi zuwa arewacin ƙasar syria ba bisa ka'ida ba yana nuna cewa amurka ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa a duniya take dokokin ƙasa da ƙasa dangane da kurdawan ƙasar syria kuma shugaba asad ya ce su 'yan ƙasa ne amma duk ɗan ƙasa da yake aiki da ƙasashen waje don cutar da ƙasarsa cin amanar ƙasa ce kuma ha'inci ne usman sonko ɗan siyasa wanda kuma ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa da ya gabata a ƙasar senegal ya kawo kansa a gaban wata kotu a birnin Dakar babban birnin ƙasar senegal inda yake ansa tuhumar bata suna da kuma zagi wanda ministan yawon shakatawa mame mbaye ya shigar shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa banda wannan usman yana fuskantar wata ƙara ta fyaɗe da zamba cikin aminci amma usman ya musanta duk wa'annan zarge-zargen ya kuma bayyana su a matsayin siyasa ce don bata sunansa da kuma hana shi takarar shugaban kasa a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa a lokacin da ya isa kotu dai usman sonko ya sami rakiyar ɗimbi magoya bayansa wa'anda jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin hana su shiga haraban kotun tare da jefa masu hayaki mai sa hawaye don tarwatsa su a ranar laraba ma 'yan sanda sun hana wasu 'yan majalisar dokokin kasar masu goyon bayan usman isa gidarsa da ke birnin daka babban birnin kasar ta senegal don nuna masa goyon baya da kuma kasancewa tare da shi a cikin watan fabrairun shekara ta 2024 ne dai za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar senegal kuma shugaba Macky wanda ya cika wa'adin shugabancin kasar har sau biyu inda ya lashe zaben shekara ta 2012 da kuma na 2019 don haka a bisa doka bai da damar sake tsayawa karo na uku masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. adala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu raro, barkanmu da hutawa da kuma fatan kunanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sanar da layo barkanmu sake tarawa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na wane ne bola ahmad tinubu wanda ya lashe zaben shugabancin kasar nigeria wasu na yi masa kallon jajirtacce kuma fitaccen ɗan siyasa a nigeria wanda ke da sarautar asuwaju a ƙasar yarbawa kuma jagaba a burgu ta jihar neja ya shahara a fagen siyasa da mulki a ƙasar baki ɗaya duk a cikin wannan shiri da ni kunya zan gabatar. duk ana kallon asuwaju a matsayin wanne da yana jan jaransa tun daga dawarwar najeriya kan mulkin demokaradiyya a shekarar 1999 kuma da alama har yanzu ran nasa bai tsinke ba sakamakon irin tasirin da ke da shi a najeriya musamman a kudu maso yammacin kasar mun tattauna wannan batu mun gaito da tutukur abdulkadir malami mai koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar kaduna nigeria don jin wane ne bola ahmad tinubu nan ne yi zaɓe wanda ya zama mashi babban mataimakin shi na musamman da ƙarfi kuma zama gaban ma'aikatan fadar gwamnati shi alhaji raji ma ya zai gaje shi to bayan nan kuma dai abubuwa sun ci gaba shi ɗaya ɗan takarar da jam'iyyar labour ainihin peter obi wanda ya ce jihohi ne kaɗai waɗanda suke da yawan mabiya addinin kirista wanda ko baya ke da shi ba arewacin najeriya to wannan a shi ne za a ce eh, sanata bola mutum tinubu To, Dokta, zaka auna wannan bawan Allah a siyasance? ƙasa a lokacin jiran olusegun obasanjo cewa shi kasar gumin dan siyasa ne saboda duk da kiyaye da gwamnatin ba ta ke nuna masa ya samu ya mu muka shi ya zama shugaban ƙasa me zaka ce da cewa shi wannan bawan allah yana da faɗa ji a kasashen yarbawa ko a ce a yankin yarbawa me yasa kuma ya fada zaɓe a cikin jihar lagos da ya gwamna na shekaru takwas يشوف سيارة معاه ودي afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai ba batukara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu dr tukur abdulkadir malami mai koyar da kun siyasa a jami'ar jihar kaduna nigeria da kuma ni awal kun da na shirya nake cewa sai wani jikon wukari ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka labarta muku a makon nan kasashen Saudiya da kuma Iran sun cima matsaya a kasar Sin ta dawo da hulɗar diplomasiya a tsakanin su bayan shafe shekaru bakwai na tsamin dangantaka. Wannan shine maudu'in namu a wannan mako. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunan ka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum bugun jamhuriyar musulunci ta Iran. a magana Muhammad Muhammadu Mubarak mata mai da magaram a jamhuriyar Nijar. Babu shakka dangane da wannan shiga tsakani da ƙasar sana ta yi tsakanin Iran da Saudiya. Wannan abun a zo a yaba ne kuma Iran da ita da Saudiya su kansu sun yi jan namijin kokari da suka daure suka haɗa kansu. Ya kamata ƙasashen duniya manya-manya masu neman zaman lafiya su jinjina wa ƙasar sana. Duk da yake dama su kansu tura wannan na yamma lallai kan ba sa son shirin da yake faruwa ko kuma an ce shirin wannan da ya wakana tsakanin tsakanin iran da saudiya domin su kullun a gurin su tashin hankali to amma allah ya hisu mai magana Muhammadu mubarak mata mai da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio bhot mai magana yi su mai gyaran waya daga tashar da magana wannan gyarawa shiryawa da aka yi da saudiya da iran to ubangiji allah sa haka shine alheri ga musulunci allah ɗaukaka musulunci ga musulmai allah sa mu dace allah sa haka shine yake zama alheri a gare mu mu musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nijar na so ku bani dama zan tsofa albarkacin baki na dangane da wannan wannan maudu'i na wagga rana eh gaskiya mun ji daɗin shi kuma mun goyi da bayan hakan ɗari bisa ɗari daman kamata ya ce duk ƙasashen musulmi na duniya a duk inda suke a ce sun zama tsintsiya maɗar minki ɗaya kenan wannan tsari da za a yi tsakanin iran da saudiya muna fatan ubangiji allah tabbatar da alheri kuma allah kare masu ma musulmi shari'a duk inda suke na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar ta kan sabon gari da magaram jamhuriyar nishar. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na radio musulunci ta Iran. Magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Hakikanin gaskiya mun yi matukar farin ciki da dawowar hulɗar domalmasiya tsakanin Saudiya da kasar Iran wanda kasar China ta yi kokarin sasanta su muna jinjina mata ita kanta da ya kokarin da ita kuma kasar Amerika ita bata so haka ba da cewa tana cikin makamai amma yanzu ya zo karshe muna fata wannan kasashen biyu Allah ya kara haɗa kansu Allah ya kara dawamar da su akan zaman lafiya allah ya kawo karshen 'yan ta'adda ta masu kama musu a duk inda suke a kasashen duniya kuma allah ya kawo mana karshen su gabaki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio boh lalle babu shakka muna farin cikin dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasar saudiya da kuma iran bayan shafe tsawon shekara bakwai babu ko ga maciji tsakanin su wannan abin farin ciki ne musamman gare mu musulmai allah da ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai gabaki ɗaya daya na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tsawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan nijar bugu da ƙari wakilin ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka a reshin kasar kamaru salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajin Muslim Dinar rajin Iraq. Wallahi wagga haɗin gwiwa da an kai dangantaka ta komo da Makka da Iran da ta komo kamar kwarin kowa ya ji daɗi ba da bayan haka nan kuma ina addu'a ga ubangiji ga irin waga ta ƙara samuwa ko da jika har kashe ɗanta wanda a cikin ɗaki ne kowa barka da haka. Assalamu alaikum ta'ala wa barkatu gidan rediyo BOA ta muryar jamhuriyar musulunci na Iran. Farko suna na ɗayin Roman da ruwan jigawa da magaran jamhuriyar Nijar na kira kuna daga nan Kano tarayyar Najeriya. A bisa da wannan dangantaka da ta dawo kudda kudda Iran da Saudiyya. gaskiya kan mun ji daɗi don saboda gaskiya mun ji daɗin haka don a ƙarfafa ƙarfin musulunci na musu ƙasashen musulmai mun ji daɗin wannan sasantawa da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da wannan maudu'i bisa ga yarjejeniyar da aka cimma bisa harkar diplomasiya tsakanin saudiya da iran muna musu fata alheri kuma muna kira ga kasashen duniya na musulmi su mara musu baya saboda wannan shekara bakwai ba kwana bakwai ba ne kenan muna musu fata alheri saboda ci gaban musulmi ne na duniya gaba daya saboda kasashen musulmi ana samu suna haɗa kai saboda turawan yamma ta nan ne suka samu suka samu shiga kasashenmu na musulmi suka raba kanunmu kenan allah ya fahimtar da su albarkacin wannan wata mai tunkarowa muna musu fata alheri kuma muna kira ga kasashen musulmi su mara musu baya muna jin daɗi kwarai bisa ga wannan haɗaka da suka yi saudiya da iran allah saka musu da alheri kuma allah sa amfanin musulmin duniya ne gaba ɗaya mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bi yau ya tawo zamuriya jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da mamman Sani daura cin wajen wanda ake kira da na yau da ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. To gaskiya wannan dangantaka da ta dawo ta diplomasiya mun ji daɗin ji sosai sosai daman dai kasashen yamma ne musamman ma Faransa da Amurka su ne shedanin da suke haɗa wannan ta tsakanin ah, Saudiya da Iran ba kowa bane kowa ya san su ne majalisar ɗinkin duniya ma tana taka rawa a kan wannan batun na haɗa su muna fatan dai allah kara haɗa kan ƙasashen musulmi baki ɗaya ku tashi lafiya daga mamman sani dauda sun wanda wanda ake kira da bugiman erogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa a gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sule usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka baki daya muna godiya kwarai da gaske dangance da wanga damammaki da ake ba muna kira muna tofa albarkacin bakinmu akan abin da ke cinye mana tuwo a kwarya musamman inda muke nuna jin daɗin mu a yau na ganin cewa manya-manyan kasashen duniya ta fuska addinin musulunci sun dawo da hulɗar diplomasiya bayan shekara bakwai da ta su kurkuce a hakikalin gaskiya muna musu eh, murna kwarai da gaske kuma ta wannan dama muke amfani da ita muna mika sahihi gode mu a ƙasar China wadda ta yi uwa da makarbiya na ganin cewa kasashen na sun dawo da hulɗar diplomasiya. masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga a nan tilas zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wata ranar juma'a idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin da ma'il lahirin waɗanda aka ji muryoyin su nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wacce ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi ta kanar rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. yau dai na zo muku da wani sabon littafi mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to masu sauraron mu a yi sauraro lafiya bakar wasiƙa mai farin rubutu idan aka ce bakar wasiƙa mai farin rubutu ana nufin wani dunkulallen sako mai wuyar fassara kamar mutum mai nagarta sai wani mummunan kaddara ta fada masa labarin tafida rafi'a laila madina ramli faruk amal kabir da kuma aminatu matashiyar yarinya ce 'yar shekara goma sha bakwai dauke da farantin gyada tana tsaye jikin windon makaranta tana leƙen ɗaliban da ake yi wa darasi yadda ta mai da hankali tana saurare darasin da ake wa ɗaliban sai ka rantse da Allah har da ita ake yi a cikin. Ilimin zamani na ɗaya daga cikin abubuwan da suke matukar burge Aminatu kuma shi ne kaɗai abin da ta rasa a yanzu wanda ta riga ta maye gurbin sa da talla a halin yanzu. Hai zuwa yanzu ta tabbatar ba ta da muhalli a ilimin zamani sai dai shi ilimin yana da muhalli a zuciyarta. Ba ni goma wata ɗalibar ta faɗa da kamar raɗa gudun kamar kada malamin da yake musu darasin ya ji ta amnafance ta jefa wa aminatu wata tsohuwar naira goma sannan ta mai da hankalinta gurin malamin aminatu ta duka ƙasa ta sauke farantin da ke hannunta sannan ta ɗauki naira goma ɗin ta saka hijabin ta daga hijabinta ta saka naira goma ɗin cikin hular da ke kanta ta gyara hijabinta sannan ta ɗauki gyaɗar ta miƙa mata yarinyar ta karɓa da sauri ta ɓoye a lokacin ne malamin ya hango aminatu tana kallon allon da yake koya musu darasin kusan wannan shine karo na barkatai da yake arba da yara na shigowa makaranta talla wani lokacin har cikin ajujuwa suke zagayawa idan sun ga babu malami a ciki sai dai a natsu ana ɗaukar darasin karatu babu kamar aminatu domin ko ɗaliban makaranta babu su nuna mata natsuwa da mai da hankali sai dai su nuna mata iya rubutu da kuma fahimtar darasin yadda ya kamata domin su a kullum suke zuwa aji ne ita kuma sai idan talla ta biyo da ita idan ba makarantun ƙauye ba a ina ake wannan abin a ce makaranta a buɗe har masu talla suna shigowa kowane aji babu gambu balle har ma a ce an zagaye mana makarantar malamin ya faɗa cike da jin zafin yadda aka wofintar da abin da ya shafi ilimin boko a yankin aminatu na jin haka sai ta duke ƙasa gabanta na faɗuwa dama can yarinya ce mai gujewa fitina da tsoron bacin ran mutane duku-duku ta yi ta fice daga wurin cikin sanda ta koma can bakin kofar makarantar inda suke zama ita da sauran masu talla suna jiran a tashi 'yan makaranta su fito su yi rayuwar aminatu rayuwa ce da ta ginu da ilimin addini da kuma talla domin bayan noma da mahaifinta yake yi wanda shine mafi akasar mutanen garin galadi suke yi babu wani abu da aka dogara da shi a gidansu kamar tallar da take yi da rana za ta kai gyada makarantar boko dare kuma a yi mata tuwo da safe kuma ta fita tallar koko hakan ya sa rubin rayuwarta ta kare a talla sai dai ko kaɗan ba ta da matsala rayuwa ta ko'ina domin ita kadai ce mace da mahaifiyarta ta haifa bayan zaratan maza bakwai kusan haka rabin rayuwar 'yan matan garin take ba kowa yake damuwa da karatun boko kamar yadda suke damuwa da talla ba domin talla tana ba su komai cikin har da kayan ɗaki da ake yi ma 'yan mata garin galadi wani yanki ne da ke cikin karamar hukumar mulki ta shinkafi gari ne mai cike da albarkar manoma kusan idan ka ambaci shinkafi kowa ya san gari ne na manoma garin mai cike da albarka da kuma mutanen kwarai karamar hukumar shinkafi tana cikin jihar zamfara shirar arewa maso yammacin najeriya Haɗike wata karamar hukumar tana cikin garin shinkafi kuma karamar hukumar na da iyaka da karamar hukumar zurmi maradun da wasu sassan jihar sokoto da jamhuriyar nijar tana zaune a gurin har aka tashi 'yan makarantar masu siyan gyada suka siya wanda ta yi saura sai ta ɗauki farantin ta ɗora a kai ta nufi gida tare da kawar kawar tafiyarta rumaisa suna tafiya tana kirga kudin gidarta har suka kawo mararraba hanya hanyar da ta kaso hudu a nan suka yi sallama kowace ta nufi gidansu da sallama ta shiga gidan kamar yadda ta saba wa salam yar inna yar albarka inna ta faɗa tana juyowa ta kalle ta fuska ta ɗauke da murmushi sunusi ya ware ido ya zubar da ruwan da ya wanke tufafinsa mu da bayan inna ba a nuna mana bolar mu aminat ta kyalkyale da dariya kamar ba ita ba ta yi saurin aje farantin da ke kanta ta miƙa wa inna kuɗin hannunta sannan ta karɓi dawan fura da inna take da inna take ta kirɓawa ta ci gaba da yi tana faɗa mata ko nawa aka samu yau Aminatu auta himma da yar audu sunusu ya sake fada da fuskar zolaya dama can inda yana gida ya fi kowa zolayar ta kamar wata abokiyar wasarsa na ji dai ai ina aiki dai ni ba kamar sauran auta ba ne kai dai ba baka iya noma ba shi ya sa aka maka sana'ar tireda ta masa gwalo sai na ta saka dariya faɗa masa dai yar auta gogar aiki shi baya iya aikin ƙarfi irin na maza sai sana'ar zama Aminatu ta wani warar da ido tana jin kirarin da inna ta mata har cikin ranta ganin haka ya sa Sanusi sake tsokanar ta. Iye su igi an ji daɗi igyangen take ta turo baki gaba inna kin ga yana ce min igi ko to maza nawa aka haifa kamin a haife ki kin zama igi ai Aminat ta kalli Inna da kwababbiyar fuskarta kamar za ta fashe da kuka. Inna kina jin ko? don allah sunusi ka gama ka fita ka bar mana gidanmu ya za ka takurawa auta in na ta faɗa sai aminu ta gyaɗa kai wato dariya ya yi ya ɗebi ruwa a babbar buta ya zagaya ban ɗaki da ya kasance na ƙasa to masu sauraron mu duka duka na muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai shirin an so shin fikihu tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani ne mukan amsa tambayoyi da kuke turo mana da suka shafi al'amura na fikihu kuma sannan idan akwai ma wasu bayanai bayan kun ji amsoshin sai ku sake turo da tambaya domin a ƙara wani bayanai ɗin da kuke bukata to yau kamar yadda muka saba akwai wasu tambayoyi da ke gabanmu ga wata tambaya da wannan bawan allah ya turo yake cewa assalamu alaikum filin fikihu sunana alhaji iro wanda ke zaune a yaba ta najeriya to ya ba to muna ji yake cewa assalamu alaikum ni na da tambaya wadda ta shafi zamantakewa a wasu gurare waɗanda mutum ke rayuwa da mutanen da ba su damu da addini ba to kuma domin ka kasance kai kana son addininka amma kuma kana son ku ci gaba da rayuwa da su ba tare da an samu matsala ba sai kake irin rayuwa ɗin da za su kasance ba su kyamace ka ba wanda ya kasance wasu lokutan mutum zai iya bai sallah akan lokaci ba misali idan na fito na zauna tare da su sai mu zauna tun karfe nawa tun karfe goman safe ba za mu bar juna ba har sai wajen bayan magariba sannan ne na koma na zama ni kaɗai sai na haɗa salloli na na azahar la'asar da magariba na yi su a lokaci guda domin dai mu zauna lafiya tare da su wani matsayi irin waɗannan salloli nawa ke da shi a cikin al'amura na fikihu da fatan za a bani amsa cikakkiya insha Allah. To masha Allah yanzu dai masha Allah wannan rubutu naka mun karanta kuma mun fahimci abin da ka anahin tambaya akai malam alhaji kai alhaji iro yaba yaba ban sani ba wani to dadi ni na san akwai a cikin lagos akwai wani guri da ake ci masa yaba ko ban sani ba ko wannan yaba din ce ta lagos ko kuma wani guri ne wallahu alam to kuma dai ina ne dai tambayar ka tambaya ce mai muhimmanci sannan ayyukan kuma ko kuma abubuwan da kake aiwatarwa din shi kuma al'amari ne ko kuma ayyuka ne masu haɗarin gaske tunda tambaya ka yi kuma ga wajibi ne a baka amsa da dai gurgudu muhimmancin wannan tambaya shine cewa kana tambaya akan wani al'amari ne na makomar irin wannan zamantakewa da kake da su ko kuma kake da su waɗannan abokan zama naka la'alla waɗansu mutane kwatankwacinka su ma suna da irin wannan rayuwar kuma la'alla su ɗin ma in sun ji amsa da za mu bayar za su iya zama sun ɗauki haske dangane da amsar da za mu baka to kaga abu ne tambaya ce mai muhimmanci hadarin wannan tambayar ko kuma zamantakewar ka ita kuma a fili yake saboda kana rayuwa da mutanen da domin ka daɗaɗa musu ko kuma ka kasance kun zama abu guda tare da su kada su ɗauke ka wani warare ko kuma kai mai son addini sai ka biye musu to wannan kai kana taya su su ji daɗin rayuwa da kai amma kana ruguza lahiranka kaga abu abu ne mai haɗarin gaske shi yasa nace yana da haɗarin gaske wanda irin rayuwar da kake ayyukan da kake aiwatarwa malaman fikihu a duk inda ka sami fatohon malaman fikihu dangane da irin wannan tambaya taka za su ce da kai wannan abun da kake yi bai inganta ba a cikin addini wannan abin da kake yi ba daidai ba ne a cikin al'amura na fikihu tunda fili ne na fikihu to a cikin al'amura na fikihu duk malaman da suke bata fatawa za su ce da kai wannan abin da kake aiwatarwa bai inganta ba rashin ingancinsa kuma a fili yake ko da ayoyin ƙur'ani ka koma Allah ta'ala cewa yana cewa yake cewa da mai inna salata ita sallah kanat alal mu'mini na kitaban mawquta ita tana nan game da muminai wato wani abu ne da aka wajabta musu a wani lokaci wanda yake wannan lokacin sanannen lokaci ne in sallar asuba ce akwai lokacin sananne na yin sallar asuba kafin ainihin rana ta keto idan alfijir ya fito rana ba ta fito ba har yanzu to wannan lokaci ne ayyananne na yin sallar asuba idan kuma a zahar ne shi ma aka samu zawalin rana daga lokacin wannan akwai mayalwacin lokacin da aka yi sallar azahar da la'asar lokutan su sanannun lokuta ne haka ma magariba da isha lokutan su sanannun lokuta ne to amma ka ce saboda waɗansu jama'a waɗanda su ba su da addini ba sai ka sarayar da wannan Eh, ayoyi na alkur'ani ka sarayar da hatta fatuwoyi na malaman fikihu kan lokutan sallah akwai almuktari na lokacin sallah ma zaɓaɓɓe da ake so mutum ya tashi wannan lokaci ya tuna ubangiji ya yi munajati da ubangijinsa kai saboda kurin waɗannan mutanen da kake rayuwa da su sai ka ce a'a ai za su dauke ka wani bayayye ko kuma za su dauke ka daban ko kuma su ɗauke ka mai tsaurin addini lokacin sallah ya ka tashi ka tafi kai sallah ba za su ji daɗi ba tunda su ba su damu da addini ba to bari ka daɗaɗa musu to yanzu saboda Allah ke kanka zuciyanka ba ta gaya maka cewa abin da kake yi ba daidai ba ne domin ya za ka yi a wajen daɗaɗawa wani ɗan adam irinka abin halitta irinka saboda kurin wai wato wannan wani irin zaman lafiya za ka yi da su kana cewa wai saboda a zauna lafiya ka zauna lafiya da ɗan adam irin ka, amma kuma ka shiga cikin matsala da ubangijinka wanda ya halicce ka wanne ne yake kan gaba kaga waɗannan bayanai ne waɗanda kai kanka za ka iya ba kanka amsa ko ba uzuri kake da shi wajen Allah ta'ala ba inda za ka mutu gobe ka koma wajen Allah ta'ala ubangiji ba zai ce a'a abin da kai kayi daidai saboda ka daɗaɗa wasu al'umma kada ka cuskuna musu kada su ji kai ka fita daban shi yasa ni baka bauta min yadda na umarce ka ba saboda haka marhaba marhaba sai baka aljanna ba kai kan ka san ba haka bane to mutum a kowane lokaci ya dinga yin wani abu wanda ya dace a kuma lokacin da ya dace sallah ita ce kamar yadda annabin rahama sallallahu alaihi ya yake ishara a wani hadisi a din wato ginshiki ce ta addini kaga duk abin da zaka yi idan baka tsaye da ita akan lokacinta ai wa aqimu salata din nan da Allah ya ce ku tsaye da sallah wasu malamai suka ce yin ta akan lokaci ne amma kai yanzu wannan bayan da kai ai ba akan lokaci kake yin ta ba kenan sai ma lokacinta ya wuce tunda zaka hada azhar da la'asar da magariba ka yi su a lokaci guda to kaga yanzu da la'asar da azar da la'asar din duk sun fice ka zo kuma ya zama ya zama maka al'ada kenan tunda da ka ce kamar yadda ka yi ishara in ka fito karfe goma kuna tare da wayannan mutane har sai bayan magariba ne za ku rabu sannan ka koma gida ka hada salloli gaba ɗaya ka da da musu su sun sun a ah, masha Allah ka ah, wannan irin namu ne to sun ji daɗi ka yi wannan sun ɗauke ka irin su shi kuma ubangiji bai ji daɗin abin da kai ba to wanne ne akan gaba to a gaskiya a cikin da dai tambaya kake ta fiƙihu to a fiƙihu wannan abin da kake bai inganta ba wannan abin da kake yi ka daina domin ya saba da hakikatan abin da yake malaman fito ba malaman fiƙihu sun yi fatawa a kai ya saba saboda haka ka daina ka kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala) akan jinkirta sallah a lokutan sallah da ka dinga yi saboda kurin ka daɗaɗa wasu al'ummomi daban ko kuma wasu mutane daban ka tuba ka koma zuwa ga Allah wannan al'amari shi ne ya kamata ka sani dangane da wannan tambaya da kai to saboda lokaci za mu tsaya a nan gashi yau gaba ɗayan lokacin gaba ɗaya duk akan tambayar ka ne gaba ɗaya muke wannan shirin tare da fatan za a amfana da wannan tambaya insha Allah da kuma wannan amsa da muka bayar وصلى الله على محمد وآله الطاهرين masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban ƙasar Iran Said Ibrahim Ra'isi ya yi kira ga Iraniyawa mazauna ƙasashen waje da kada su manta da ƙasarsu ko al'adun ƙasar ya kuma buƙace su da su dawo ƙasa wa'anda ba za su iya dawowa kuma su zuba jari a cikinta kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka ne a wani taron sabon shekara na iraniyawa da aka gudanar a nan birnin tehran iraniyawa mazauna ƙasashen waje da dama ne dai suka sami halartar taron shugaban ya ce yana ɗaukar dukkanin iraniyawa da suke zaune a ƙasashen waje a matsayin 'yan ƙasa don haka kada su bar 'ya'yansu su manta da al'adu da kuma halayen mutanen ƙasar banda haka shugaban ya ce ya buƙaci ma'aikatar da abin ya shafa da ta samar da wasu hanyoyi na dawowar iraniyawa daga ƙasashen waje zuwa ƙasarsu don ƙasa ta amfana da irin ilimi da kuma ƙwarai wanda suke da shi ko kuma dai su zuba jari a cikin ƙasar. babban sakataren hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na ƙasar iran da kuma babban sakataren hukumar yaƙi da kuma kula da al'amuran miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya wato unodc a birnin vienna sun rataba hannu a kan wata yarjejeniya tsakanin su kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto iskandar momini shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na jumhuriyar musulunci ta iran yana cewa kowa ya san matsayin jumhuriyar musulunci ta iran a yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya don haka yarjejeniyar shekaru biyar da suka rattabawa hannu a majalisar ɗinkin duniya don yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma jinyar wa'anda ƙwayar ta cutar wani ci gaba ne sosai ga ƙasar iran a nata bangaren shugaban hukumar kula da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya gada wali ta yi maraba da wannan yarjejeniyar ta kuma ƙara da cewa tana fatan haɗin kai da ƙasar iran wacce ta fi kowace ƙasa yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya wani babban ci gaba ne ga hukumarta masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin da da kuka ji mu da wasu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh